muna yi Allah subhanahu wa ta'ala godiya cikin yardarsa da amincewarsa da ya sake ba mu damar sake haduwa wannan majalisi namu na karatu wannan littafi ma la yastawa da falil musulmi na jihar min ad-din abinda bai dace ga ƴaƴan musulmi ba a ce sun jahilce shi a cikin sha'anin addininsu na musulunci Don ba abanta ba muna magana ne akan ɓangaren abin da ya shahi ladabi satin da ya gabata mun yi magana ne akan ladabin mu'amala da Allah ladabin mu'amala da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Mu ambaci abin da ya shahi ladabin mu'amala da Allah subhanahu wa ta'ala an ambata muna ababe har kusan guda wato biyar a takaice kenan a ambata muna ladabin mu'amala da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam har ladubba guda bakwai ba wai iyakar su kenan ba an takaita su ne a nan suna da yawa amma dai an takaita su to yau za mu tashi al'adabu ma'alwalidaini ladabin mu'amala da iyaye guda biyu a ƙa'idan musulunci musulunci ya tsara yadda ya kamata ka mu'amalanci iyayenka kamar yadda ya tsara yadda ya kamata ka mu'amalanci ubangijinka yadda ya kamata ka mu'amalanci annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kuma za a yi magana akan yadda ya kamata kai mu'amala da iyayenka a nan akwai ishara kan cewa kenan duk duniya ba wanda ya kai girman haƙƙin Allah sama ga Allah a gare ka daga haƙƙin Allah kuma cewa da haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga haƙƙin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to sai haƙƙin iyaye duk duniya ya an ga cira haƙƙin Allah da manzan Allah to babu wanda ya kai haƙƙin iyaye kan ka a matsayinka da namiji ita kuma mace to haƙƙin mijinta in dai ta riga ta yi aure shi ne sama ga haƙƙin iyayenta in dai ta riga ta yi aure to Allah ya samu dace malace su'al tambaya kaifa yakunu al'adabu ma alwalidaini yaya ya kamata ladabin mu'amala da iyaye ya kasance yaya kamata mutum ya mu'amalanci iyayensa ya yi mu'amala da su jawab ansa malace na daya da'atul walidaini fi ghairi ma'siyatin na ɗaya shi ne da walidaini ɗa'a ga iyaye guda biyu fi masu yatin a cikin abin da bai saɗi Allah ba duk abin da ba saɓa ma Allah ba ne idan iyayen da suka ce ka yi musu to ka na ka yi musu shi amma duk abin da ya shahi saɓa ma Allah to kada ka saɓa ma Allah ga umarnin iyayenka amma duk abin da ka san ba saba ma Allah bane, to yana daga cikin ladabin zaba da iyayenka ka yi musu wannan abu misali ka shirya 'yan kayanka za ka na makaranta iyaye ce wa da ka ɗage daga wannan satin zuwa wani sati ka bari ha wani sati sai ka ɗage idan kuma wani satin ka shirya kuma suka ce har yanzu da ya hankuri bari mu da kakkamta yan abubuwan kai hankuri saboda ni idan mun duba zuwanka makaranta yanzu dama kayi karatu ka dan samu wasu abubuwa ka san su daman da a ce ɗin ɗin ɗin komai baka sani ba nan na malamai ka magana iyaye ba za su hana ka ce makaranta ba mu ko ba da izinin su ba kana da damar ka ce makaranta to amma a nan ka yi karatu kuma ka fahimci karatu to ka ga wannan bangaren in iyayen suka ce ka yi haƙuri ka yi da kammala kaza da kaza da kaza to ka yi musu biyayya kai wannan abin da ka yana daga cikin ladabin yadda ya kamata ka ma'amalanci iyayenka ladabin zamantakewa da su shine yi musu ɗa'a fi ghairi ma'asiyati a cikin abin da bai shahi saba ba Allah idan iyayenka sun umarce ka da wani abu wanda saba ma Allah ne to nan kan fara sam'a wala ta'a ba a sauraron su kuma ba a yi musu biyayya aya ta qur'ani ta tabbatar da haka wa in jahadaka ala an tushrika na wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tudihuma ko in sun cewa sai kai wani abu da sa'a ma Allah ne Allah ce to nan kaka saurare su kwata kwata kaka musu biyayya a cikin wannan wuri saboda haka kun ga don haka abu na farko shine mi me na farko da'atul walidaini fi ghairi Da a ga iyaye guda biyu a cikin abinda bai shahi sawa ma Allah abu na biyu daga cikin ladabin ma'amala da iyaye khidmatul walidaini khidmatul walidaini yin hidima ga iyaye guda biyu na khidmatul walidaini yin hidima ga iyaye guda biyu kai musu hidima kowa ya sama ana hidima ka wahala da su yadda suka wahala da kai duk abin da kankana wa iyayenka na hidima ba ka iya raba musu wanda sun kai ma dukkaninmu yau makalli wahalhalun da iyaye ka yi da tsiya to kai ma za ka so ɗanka ya ma hidima kuma za ka so ba dan da kake kana yi da iyayenka kada yi musu hidimomi ka yi musu kaza ka yi musu kaza ka yi musu kaza to bashi na ka dauka biyan kaza ai daga cikin abin da Allah kai ma da yana biyayya ga uwaye Allah ya kai mai tsawon rayuwa duk mutumin da kawa uwaye dai ladabi to Allah ya kan yi masa tsawon rayuwa saboda ni Allah yana son ya biya shi bashi so Allah kai ya bari sai ya kai lokacin da ya yi aure ya haifi ƴaƴa ga ƴaƴan sun samu to daga nan sai Allah ya tayar da ƴaƴan su rama mai abin da ya mawaye don haka biyayyar da haka yi mawayenka kanka na haka girmamawa da haka yi musu kanka na haka saba musu da kakai kanka na haka shawar kuna fahimta ku matasa mm. duk abin da halika a iyayenka na girmamawa wala ka kana haka wa? don ɗanka zai raba ma kun gane ku? rashin kunya da kake musu da rashin mutuncin da haka yi musu wallahi bashi na haka ce Wala ya kata bashi kuma ya sai an raba kaga a yau tun mun kalli rayuwar mu yau irin mu'amalar mu da uwaye mu akwai haɗari yau ga kunan 'yan makaranta kuke babu abin da ba a shirya na yau da ga uwaye musamman a ce iyaye na ba su boko akwai wani ɗan boko a cikin jihar yana karatu suna jin jami'ar kano wata rana duk inda ya dace cewa bai ce yawa eh, akwai matsala sai ce min hmm. yau physics ta ce sai na dawo makaranta fizik ta ce in dawo gida saboda daga alama ta rushe yau sai an ba da kaza sai ce a to ita fizik haka aka ce to ni ban san mi takardun ba wai sunan wata malama ta cikin malamansu ta yi tsaye ta ce sai an ba da wannan abin haka zai zo shirya ƙarya yana a mata sunan soldier soldier yana waye ne ƙarya ya anshi kuɗi kuma ba lura makaranta ta wallahi mala ni na ganin mai ido na kuma na san mutum na san wanda muna makaranta guda muna nan kan takwa da lokaci wannan ba Allah duk ƙarya sai ya shirya mu waye tun muna JS1 JS2 muna augi ya ka shirya ƙarya wallahi in ya shirya ƙarya ga uba ne sai na da kai yake ai an ce ai kaza ai kaza don haka shi yau bai zuwa makaranta kai sai ba ai kaza wallahi ma wallahi mutumin nan na nan yau magana da na faɗa ma cikin wahala wahalar nan da ya sa yi lokacin nan wallahi yau ina nan cikin ta kuma wallahi malam ina gaya maka yana da alaka da sarauta wallahi da Allah ya ta guda ma yaron nan addinai sai Allah ya kebe shi gehe an kike ba sarautar nan an ka ɗauku ƙani ne wallahi shi an ka ba sarauta wallahi malam duk waɗannan ababen ni na fahimci irin cin amanar da ya dinga wa uwayensa ne wallahi ku shiga taitaye ku kun ga iyayen nan wahalalun da suke da mu wallahi mu sai ya hatara ce bai yi wa uwayenka sun wahala da kai kana yaro ka girma ka ce ba kai musu ba. yau rayuwar matashi yin kun kalla yau rayuwar matashi yau abinda ɗaya damar da shi ya gama makaranta mai hankalin ba ya gama jami'a tsakaninku da Allah duk wanda ya ƙara jami'a yau mi hika su ya samu mi ya samu aiki in ya samu aiki ba eh a uzubillah to ya yi aure ka zan aure a kowane abu gida ya kasu bai kosa zama ta da uwaye saboda da uwa da uba yan zamani sun ce ita uwa ko ita abin na arsa ko uba da hawan jini ni na rasa gada ko ita uwa ita arsa ka ɗan yan zamani ita uwa arsa ta shi ko uba shi an ok ita uwa da ita arsa uba shi an ok shi uba bai da matsala amma ita uwa su ɗiyan zamani ‘yan mata yau in za su auren ka sai sun tambaya ya moni ku tana nan ta an ka ce a moni ya yi kullum lahaya dai daga gara zamu so sai ka dawo ba sai wallahi malam wannan rayuwar haka ‘yan mata ke shi to kajiya wata har roƙon Allah ta kai Allah ya hada ta da dan marjayiya wanda bai da uwa wato ba a cika damuwa da uba ba saboda shi bai cika shiga harkar hidima aure ba amma uwa ta haihu shiga a ciki a uwa da gaskiyarta kai malam tana da gaskiyarta abin da yasa ita ta san mallakar da tawwa mahaifinka shi na ta kawa gudun kai kuma kada ka yi aure ai ma wannan mallaka kun gane hausa to an shi yasa ai yasa uwa ta yi matsala saboda uba amma ku uwaye wasu ne wallahi malam wata uwa ba ruwanta da matarka bari eh. <coughs> kaga wannan wani mummunar tunani na wallahi malam mutumin da ya arziki Allah ya gura ma ka yi aure uwayenka da rasu wallahi ka gode ma Allah ka yi arziki za su taimaka sannan wallahi duk matsalar da ka gani akwai ga uwaye in ka zauna da su da matanka billahi lazi matsalar da za a samu in babu sahiyawa iyayen nan na da uwa ai ita mai wannan maganar ta auri dan maryayiya wallahi ya uwan nana na cikin gida ba ta gane uwan nana na da muhimmanci sai hitina ta tun karo da kai da ita ta ce ta lade bayan wannan da ta kafa ta mutu ta kare ta wallahi malam duk mutumin da ya zauna da iyaye ne tare da su yi mu'amalar da iyali ne tare da su wallahi mu'amala sai da iyali ne ba ta kamar wanda ya kuma sabon gida ya bidi kare ya aji daga shi sai kare sai mata ta suna daji to yanzu sun kai rigima kare zai raba su tambaye ku duka kare zai raba hada ana rigima ko ba ai dole ai rigima rigima dole sai an yi ta wallahi ka dauka akwai wata diyama tun da zaka aure ba ku rigima wallahi duk waɗanga maganganun su ya da kai su muku su ce muku ya kawo na zuciyarsu su ce muku mina na jinin jikina menene madonin zuci wallahi ƙarya ta wallahi duk ƙarya ta kuma sai ka gane ƙarya ta baka san wani abu da zan faɗa ba duk macen da ka aura mai ya soyayya da kai wallahi in baka yi anniya ba in kun kawo sai ko samu matsala mai ya soyayya waje to mai ya ƙiyayya cikin gida a ka sa madubi ka auna in ka san wani abokinka wanda ya nemi wata wadda ka mugun bala'in sunai tana nuna mai soyayya waje don Allah yau ka hanga ka yi wasu cikin gida yau na ba ku asami a kawo ku ku yi bincike amma kaga irin waɗannan da ka ganin waje ka ba su ka ba ce su ba su ana yawan kiransu da waya ko ba su ana yawan damun su da hira wai wallahi suna in sun ka sai gidanka malam za ku zuba soyayya Allah ya sa mu gani ku kula da wani ku ya hankuri kuwa uwayen ku hidima in ka gama jami'a ba magana gina gida a gaban ka ba magana tallafa ba uwayenka albashinka na farko wanda ya fara shigo ka me kai wa uwayenka da shi a tarihi wanda za a kawo tarihi akwai wani matashi yana nan yanzu yana tare da ni lokacin ya gama jami'a kai tun yana fiye ya ƙari in maka shi kasuwa na sai wani yan alayyahu na sai alayyahu sai in ce mai ya sai alayyahu shi ce me zai yi da alayyahu da ya aure ba ce ka sai kawai sai ya sai in na sai wani yan tattasai na sai ya ce sai ah, sai ce me zai ci sai dai komi na sai sai ce tsaye in ya sai sai ce ta kai ma gidanku sai ce ah, malam ne na ce ina so ka koyi da aka ce wani wallahi malam matashin na yau Allah ya mai albarka yana nan har jami'a ya kare ya hada komi har yanzu magana da ka faɗa maka yaron nan bai iya yi ne wallahi malam bai ce ga uwa ce ba bai iya yi ne ƙaunar uwaye ne ta shiga kirji ne ya gama lahiya da mahaifi ne yanzu mahaiya tana nan wallahi malai ya gama da ita lahiya lo suke ba ya sadai gare shi malam koyon ce wani aka yi tun ana waje ka saba makanka da taimakon kwayan ka tun yanzu ka ba wai sai ka tara kuɗi da yawa in baka saba ba yau wallahi na gaba ba za ka iya ba saba da taimakon su dan gishiri nan za ka gida don su ɗauki muna da waɗanda nan ba nan suke zaune ba eh daga nan sai gishiri sai magi sai tonka sai waye ɗan hidimomi ka aika ka ce masu huka su cikin ɗan abin da ka shigo ka ka ce ga sunan da Allah ɗan rage ka ce muke su ba ka ce muke su rayuwa irin ta ƙauye a ce mutum uwaye ne ya ɗauke musu da lura ko nan cikin ku akwai rasu wanda ka yi haka magin gidansu gishirin gidansu manja man da aka amfani wala da su ga sai suna nan ka dinga wannan hidima ga iyayenka shina daga cikin ladabin mu'amala ka da su shine muka ce na na biyu ko khidmatul walidain hidima ga uwaye guda biyu na uku musa'adatul walidaini taimaka ma iyayenka musa'adatul walidaini taimaka ma iyaye ga wannan hidima hidima ta zakai abinda suke da bukata ne musu hidima in ba ta lahiya ka kula da ita ka je da ita asibiti ka yi hankulin mu'amala ka da ita duk abinta ka yi hankuri wannan duk haka aka so malam wani aje iya ba in ya kai ga yan abubuwa ya ya su sai dai yan kowa sai za a tsaya haifu dan mata wadda za ka kai mata hidima shi yau bai iya ba ai an kwani ka malam zauna da iyayen ka kai musu hidima in ma ya gabata laya cikin waɗanda za su jinya ta aida kai haka sai ko ina ce da ni za a jinya da ni za a yi ko akwai masu in ɗaya sun kai su goma kakkace ko ina kai ka ce da kai za a yi a wani ai aiki wurin aiki yanayin aikinka abubuwa ka ce na ɗau hutu wurin aiki jinyan mumi zai yi a to ai ga ga kunan ko ga kannan kunan mata kaza kaza kace su yi abin da suka yi ko ina ban zuwa ina nan da me za a komi duk abin da ka bukata ta wadda ishe ka a yiwu ko ina ban zuwa sannan na uku shi shine musa'adatul walidain taimakon uwaye dukkaninmu nan kuwa ya sani akwai ɗan abin da iyaye ka bukata ka taimaka musu so da yawa wani abu zai taso su ce da Allah wani ya akwai yar dama da Allah kai ka kai ka sani ko ka sani ba a malam ba faduwa ta ba in kana da dubu uku uwayensa sun ka aisha dubu da ɗari biyar ka riba wallahi ka riba ba ka faɗi ba margarin cewa to ga ya kuma sun manni kada Allah bai bari ka cikin wahala ka duk mai taimakon uwaye ne Allah bai bari cikin wahala ka san da wasu in abin da suka bukata gare ka shi ɗaya gare ka sun to sun azama lalurar ɗari biyar ita ɗaya gare ka ba su yi musu lalura da ita Allah sai ya kawo maka ɗari biyar so ɗari biyar sai Allah ba ita kai haƙuri ne za ka na uku shine mi musa'adatul walidai a babu biyu walidai kaka sai wani rubutu ka rubuta min da walidai nan kashe ka musa'adatul walidai ne taimakon iyaye guda biyu na hudu hawa ijil walidai ne. qada'u hawa'ijul walidaini qada'u hawa'ijul walidaini biyan bukatun iyaye guda biyu bukatocinsu ka biya musu kai ka san bukatar iyayenka ni ban san na iyayenka ba na wani tsari na sa abin da iyaye na kasu kai ka sa abin da na kasu to duk bukatocinsu ka biya musu yanzu wani tsoho abin da ɗaya ka faɗa gare ka da ka sa ya karatun ka bakin kowar gidan nan ɗaya ka son ka shayi sai ka shayi karka da ba ko mi abin da agare gari ka sai share bakin kowar gidan ka fahimci babu abin da ka yi mai daɗi ga rayuwa irin in sa ya ta waye ya hito bakin garka ya tsaye haka shiga an share kowar gidan nan tattattas daure ka dinga share gidan kullum yi mai abin da ya kasu ka biya mai bukata ta yi mai kaza a hawa ijin walidai shi ne na nawa na hudu na biyar addu'a ulil walidaini yin addu'a ga iyaye guda biyu yi ma iyaye guda biyu addu'a yi masu addu'a cikin addu'o'in ga da kai, ka dinga sa su Allah ka ba iyaye na lafiya kuna ganin duk sanda muka yi addu'a nan sai mun sa iyayen kuma haka wani duk inda za ka addu'a dinga sa iyayenka da kawa kanka addu'a to sai uwayenka inda dukkan zo addu'a ka ce Allah ka ban lahiya ka ba iyayenmu lahiya Allah ka yaye min damuwa ka yaye ma iyayena Allah ka yi min kaza ka yi min na duk haka za ka ta addu'a kanka lima muna tare to shine addu'a ulil walidaini addu'a ga iyaye guda sai na nawa kenan na shidda at-ta'addub ma'ahum fil qawl ladabi tare da su a cikin zance ko magana yadda za ka magana da iyayenka ba haka za ka yadda kake magana da abokinka ko kake magana da wani naka ba haka za ka magana da uwayenka ba su uwaye na da ladabin magana ya zama da in za ka magana da su kun gani tsaye halama a yin kara kun gani a ta'addubu ma'ahun filƙau ladabin mu'amala da su a cikin zance fala ya juzu ƙaunar uffin baya halatta kace musu asha kace musu uffin an ce kalmatu uffin hiya aqallul kalima kalmar uffin ita ce mai karancin kalmar da zaka amfani da ita ga ka saba ba Allah wai ka gane ma'anar uffin eh, misali wane ga mutu ya gare mu gobe Kano son makare ka tafi tashar na a ganin muna wace mota layi a ta biyu sai ka ce to ai ba ba sai an sai an an diba ba shirya dai tun da ta haiku ta hiyar ku duk wanda allah layi na biyu sai ku shiga ka ce musu otu ai ka ce musu otu ai ai umarni ɗaya an ka baka ana ba da umarnin kana tahiya in ku za ka ka tahi can tashar ka ce da Allah wa Allah yi na biyu a cewa ne to da Allah nawa mahaifina da mahaifiyata mutu za su ce kan ba mota ta farko muka so ba ta biyo da za ta tashi daidai gari ya waye irin wuraren ƙarye takwas ilan ko kuma takwas da rabi ba mai tashi tun da dungu-dungu ba kawai shi ke amma magana to ba ba kuma mai garin na kai aida kawai motar nan ta farko a ba a ce ofin ke ka haɗa musu magana da ba ta suka so ba abinda suka so shi za a yi ba kai ya kake so ba kana so an kayi daya ba su yi ma abinda haka so don haka wahiyar akallul ƙaun wahiyar akallul kawul kalmar ofin wahiyar akallul kawul ita ce mahi karancin magana wanda za a gama gaya mai yayanka to ina ga wanda za a ce ta ga kaza to ni dai wallahi baba kuma gashi yanzu har Najeriya shirya zan na wuri kaza kuma yanzu a zo a ce mini ni dai wallahi idan abubuwan ga da aka yi mini wallahi dai kaza kaza wai waɗanda ba masu kirkin nama ba masu ga maganar kaji ina yi ba masu kirki na ba kai da ila illa wallahi akwai aiki mala inda mutum uwa ko uba ne suke rai gashi na ji sai ce wai ba kaje mu ya sha tukunmu ba ka ji abin da mun ce ba to mi zai mu don Allah ba Allah ya mashi kace ce na bakwai alibta samu fi da walidaini wala a Abusu. sanya murmushi yin murmushi a cikin huska iyayenka wato su aka dustar da za ka kalli iyayenka ka suke huska malam ba a zuwa inda uwaye a sunna ka huska ya abu san kam ba a yi ba a yi ko wani abu ya ɓata mari in za ka na inda iyayenka ka suke huskarka saboda ka san matsala damuwarka su ta da sun ga ka turnuke huska su mara su ne su kadiba in ba uwaye ba kai haka in iyayenka son a ganka ranka ya ɓace to shi wani don ɗaya shi sa musu damuwa ya ka tunnuke fuska kawai me yake so wai ɗan naira ɗari biyu ya sai yi musu dil ya ta haɗa su kuma haka ba ne kawai tun da sa za ga ya ta yasha sha abu zaɓen ɗari ya makale da lahiya da yau to wallahi matsala an ka samu nan tun jiya kamata ima magana wai kaga wani na magana da uwaye malam kamar shi uban su kamar kai uwar matsala aka samu tun jiya kamata yi miki magana game da matsalar makaranta an yi magana cewa kowa ya zo da kaza to sai gashi kuma ni namanta yanzu nan ma ina sa yana wannan makaranta na tuna to kuma na san ba haka da kika so ba na san ba ki so ana haka nan kuma ki sa magana to amma ni dai gaskiya zan wanda ya hasu zuwa makarantar ne saboda da yace ai mun wala kaga da yake shigowa da wasu maganganu kalmomi ne yaudara ka je makarantar mana a kuruka ya aka manta ne ban gaya mun iyaye na ba kuma ba zai yanzu in ka gaya da iyan maka ba mu umarni ta kayan mamaki yaro sai ka ajiye bakin makaranta sai ce baba an ce kowa ya so da kaza ki shafu ka ce to bai da matsala a tahi gobe na wallahi ba a koma da mai gida kai ku kada gudun ya dawo gida ya zama matsala ka diba da uwaye in sa ya tawa su son duk da ya haiki ɗaya makaranta don me su samu taka shekaran jiwa ɗan yaro na dugu-dugu da shi haka tun da tsayaran asabar sai kauna sai ta zo da shi makaranta zan ce ke tsaya na ce a mesa wanga gida wanga sanyi wanga yaro zai kamata a to da shi ba ce kai ta ce wallahi malam bari wallahi ma ba tana muna hitowa ta rufe gida ta shige ta samu kone taro ta ce wallahi in na koma da yaron ga yau zan sha wahala don yanzu ta samu hutu ta dan kwanta na ce to daga yau ka ako mutuwa da shi ai da zuwa an kaɗa uwan mala ya ce yari ga ko yaron da abutuwa da shi asabar da lahadi da sahi ta ce ina lillahi wa iya wuce ba ta sami bai ba ta ba kwana sahi na yaro wa ɗan dugu dugu da shi yanzu to na ga ya girma wallahi akwai aiki wallahi akwai aiki to da haka mai taka tsantsan mu dinga sa murmushi da sakin huska a huskar iyayenmu wala a abus kada ka ɗaure. kada kai abin da zai sa iyayen da su ɗaure huska jama'a na nawa kenan na takwas la arfa'u sauti fawqa sauti alwalidaini bazan daga sauti na ba sama ga sautin iyaye na wa asji ilaihima zan karkata kunne na in suna magana malam magaya da iyayenmu da kakanninmu mu suke ba in kwayan suna magana da su malam kai akwai aiki wai in ana in wayanka na magana kashe kunnen ka za ka yi mala ka saura. ka kashe kunne ka saurara sosai ka ji abin da sun kaci ka kashe kunne ka saurari magana da sun kaci hmm. wala uqatihim ma fil kala bil kala ba da yanke musu ga magana in suna magana ban yanke magana su wani wani waye ne na magana ta ka wasu takaita sai su mari Allah ba baka inda duka kawo magana sai yi ta dogon bayani kawai samari za ka yi me me an maka suri ina sauri ne ka takaita magana sai ka ce magana da abokinka ya an kita a takaita magana kai ka haye kanka to an waye gari iyayen kamar tsoron iyayen su wani daga jaci shi wa lalace ya lalace lalace ka lalace tambaɗe a ka lalata kai dai a garin lalace wa ka cuta ba kan ka cuta ba don ka lalace wanda aka so ka aura ba ka aura irinta kana ji kana kallo ga kalar gari malam in kan lalace ba son ka kana ji kana gani sa'anninka suna shiga abun hawan da ba ka iya hawa ne don ka lalace ka kana kankana yawon shaye-shaye ka tabbatar da rayuwarka sai dai a gani ga abokananka sai dai ka zama bawa abokanka to la yawa ka cuta maganka tambaye wallahi ku bari in gaya mu duk wahala daga ga uwaye gana yi da kuku karatu wallahi kan kuna kowa karatu na buga misali da wani yaro nake bai kai zo ka ci ka yi wanka za a bin kwarai duk gidanku yanzu in ka za a bin kwarai ba dole ma ka sai mace kannanka da yayyanka ba in yau ka zama abin ƙwari farko wanda za ka taimako matakka sai ɗiyarka ta gaban ka haka da haka gata ma an kai ma da ƴayanka su aka haka makaranta sun ma ya ma gata sun cuci saura sun ba su taso nawa an kai ga gida a zo a sa wani cikin gida ya zama babba duk ɗan ƙwaye ya kai wulakanta su kuma da dukiyar uban na uban na ya sa dukiya ta yi karatu wala unadihima bismihima ba na kiran iyayena da sunansu bal aqulu abi wa ummi sai dai in ce baba ko mama ko mummy ko dadi ko kaza ko alhaji ko kaza suna na girmamawa ba ladabi na ba waɗanda yara da kowa gani wani na kiran sunan uwa ta ana ce masa kilan manga zai ja ce to manga ina na kuma yanzu wai uwa ka kiran sunanta don ka raba mutane? su ko yan maza boss ma aka ce mawa bayan su ko ya boss na ciki lai eh ya ake tsamar mutu ba ka wani ya ce wai boss ta yanzu bai hita ba eh boss ka la kai akwai aiki ko amma ta irin wannan lakta mu samu mu yi wani shiri na matasa ɗari biyar malam mu samu wani ƙaton hall malam muna samun suwa matashi ɗari biyar ina zaman ka shi ne ɗan ya kace musu ɗan takawai ɗinmu mai kyau malam mun ka aza ɗan wani abu haka malam mun ka ce matasa ɗari biyar wala bana hana a samu hall guda a ce an gayyaci matasa su zo akwai lecture wanda za a yi ladabin yaya za a yi mu'amala da uwaye wallahi malam wani in Allah ya kadarce da rabo wallahi sai ya kuka malam yana daga cikin ayyukan alheri da ya kamata a zai bayar su a yawaita sa wasu lakcarori lakta haka wanda ake dinga yawa matasan ga a samu bannar da an gaban su a rage malam wani bai sani na ba wallahi da yawan wasu abada muku haɗi yanzu nan wallahi in kawai su wani wallahi bai sanna su tsakani da Allah bai san na ba to ya kaji zuwa shi uba boss ka aka ce mu mi ya boss ka to boss ka to me gaska a'udhu billahi la ilaha illa to ji wai ka wai a ce wai wai uban daba aka bi kuma shi na shi tsoro yanzu uban daba la ilaha kaga an samu masa. eh ka ji yaro yana cewa wai tsuwa yanzu ya gida ga ya ba su wuri wai ga ana so a yi harakoki wai su ya ki zuwa ko yanzu wayan kawa da bakar ta lahiya ba yara sai ka jana ya kai ya har yanzu dai shi to wala yana nan ni na ma gaba ya tina ma ba ka gane ba ka da wayo wala sai ya daga duk wata alwarma da ka gani anima wallahi alwarma sai ta wallahi yana dagawa kare ka ta tsari. za ku kunyata bargano wai ba ko abin da ya tara to ba ka dai wallahi ba nan magana take ba duk ya kare abin da aka ba wallahi duk gado dai ɗan uwa kowa ce an yaye maka wallahi sai kai kuka da hawayenka in kuna shiga taitayen ku shiga taitayen Allah ya sa mu gani sannan na tara shine usta'azanu qablu ad-dukhul ala abi wa ummi zan ne izini gabanin shiga wurin uwata da ubana wa huma fil ghurb filgurfa in suna cikin ɗakin su na kwana in iyaye na cikin ɗakin su na kwana in za a wurinsu sai an nemi izini ko ɗan gidan ka sai ka nemi izini kuma sai ka kiyaye da lokutan da aka zuwa inda suke akwai lokutan da kwata-kwata ba a zuwa inda uwa in ma za a je sai an nemi izini sannan ka nemi izini sannan ka ce ba kawai tun da suna uwa ka ka faɗa musu cikin ɗaki ba ba a haka shari'a musulunci ku tuno Alƙur'ani Allah ya ambaci wasu lokutan da ba a zuwa inda waye sai an nemi izinin su na goma ta ƙabilul yadi wa ra'sin wa ra'sul walidai sumbantar hannun uwaye da kansu kaga muna ai ba al'adar mu samu ko amma sunan laraba ai ba al'adar su malam balarabi ai ɗan uwa ce ba san lahiya aka ce ga tana an kawo ta bisa gadon asibiti mala ai sai ya rika hannunta haka mala sun sumbunce shi alamar tausai da girmamawa ya summaci kanta malam munan nan duba san wannan ko ku ka taɓa gani kai na wanda ya haka ko ba kawai to ba kawai ci bane alama ta ta tausai da jinkai alama ta ta kauna to amma kana son a'a inda za ta baka dama bebe ka inda za ta baka dama kana son ko haka na ta dan miko baka hannu ka sumbunce ko kuma inda za ta baka dama ka sumbunce bakin ta kana so ko amma shi tsoho da tsohuwa ba ka yi musu wani. ah ka gani a kuma matsala in ka ga wata makalewa da gaye ka yi inda wata katanga irin wuraren sha ɗin nan in ka ganewa da kasan wanda bai da lahiya ya sha jinin jiki ne yaudara ta haka yaudara yasa ga irin hirar na a ce in za ka zo hira ka dinga zuwa ƙarye takwas tara ka sai zuwa inda za ka da kawai ya tara zuwa goma in ma zai hira ta dawo da rana kawai za a baka dama ga wata ka dinga zuwa so ɗaya da rasa ƙarye biyar ka zo zuwa da ka sai inda dare maka in ka zo ka zo tsakiyar gida amma kuma in za ka zo sai na dawo gida e tsoho ran da kace za ka yi hira da ita ya shigo gida shi ma shi kenan sai ka zo sai ce to ke ga mai neman ki aure na ya zo mana je gure ta kawai in ta zo ga nan eh, ya gida lahiya da ya kake lahiya abubuwa alhamdulillah masha Allah kawai na zo ne gaisa ɗaya mu da juna ce yake to ya ka ne ka za ka lan an nan gaisa to shi kenan to sai an jima to ni zan koma ga baba nan ai da mu gani ma ai da mu to sai an jima aya eh wanda lokaci to ai ita ce matsala ke to in ba to ai ya isa haka ko ba ga ganta ba ya yi kaɗan ko ba shi yasa aka faɗa a matsala yasa ka ganin yariya kamin ta gidanka ka lalata saboda yaranmu na yanzu ba su da imanin da suka iya ganin mace su iya kyare ta wallahi ba irin na dana ba na da ba su karatu wallahi ne muku rantsuwa da Allah hakku da ustazai hakku ustazan wallahi mace ba ta da wani ustazu ko ya taro na rantsi da Allah in mace ta sha kwalliya ta sha turare ta sha kayan kamshi na rantsi da Allah ko ustazu ake jayi mata in baka jayi ba ana samun matsala kuma ai kun sani don kun sa abokanku ustazan na amma suna faɗa a matsala

baba ayi hakuri da yake dai na san da ban san ko zai muke son zuwa tasha ba amma dai da zai yi kuga irin nan nato su ma akwai ma dan sauki kuma an yi saurin samun mota kuma mota wata rana tana iya ma tashi ba a cika ba saboda za ka ga kaza kaza ina zai yi idan ba wata matsala da zai yi a ɗan nema muku kuma ina ganin in ba wata matsala a yi magana can amma ku yi haƙuri ban sani ba kun ba kuna sa Allah ya haƙuri kaga akwai girmamawa kana ta dai kana magana kana ta tauhuwarsu kana ɗan sa su gaba wannan shi ne Allah ya mu dace nan za mu dakata subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi